لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية وصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وإلى يوم البعث واللقاء اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات إخوة الأحبة في الله أقدم لكم مع نفسي التقية الإسلامية التي جاءت من عند الله طيبة مباركة كما تعرفون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun ga Allah muna masu mika cikakkiyar godiya gare shi da kalmomi da suka gabata tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa sahabbansa da dukkan wayanda suke koyi da shi har zuwa ranar ya Allah ya samu cikin su kamar da yan uwa suka sani a wannan yammaci kuma dai da wannan sa'o'i na yammacin ranar ainihin larba a takwas ga watan na alhamis da a rana ta alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan jira daga barin makka zuwa madina allah ya sake dawa da mu domin ci gaban karanta wasu ayoyi gwargwadon yadda muka iya karkashin littafin allah subhanahu wa ta'ala idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara kuma muna cikin wato sharhi ne na aya ta ɗari da shida ya zuwa ta ɗari da bakwai mai da muka karanta a jiya idan ba manta ba a fadin Allah ta'ala ma nan sahamin ayatin ma nan sahamin ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithlaha alam ta'lam anna Allah ala kulli sha'in qadir wannan shine ayar da muka kwana a cikin darasinta a jiya kuma za mu kammala na da suka kunshi tafsirin wannan aya kamar yadda muka aji a jiya ubangiji ta'ala a ƙarshen sura ya ce alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin kai bawan Allah baka sani ba a cewa lallai Allah shi ke da mulkin samai da kasai فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم idan ya zamo cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine mamallaki gare ku ku bayinsa mutane da aljanu da duk abin ma idan ka gani da wanda duk bai gani ba idan ya zama Allah shine mamallakin wayannan ababa mutasarrifun fiku kuma shi ke da tasarrufi a cikin al'amarin ku Allah shi ke da dama ya jujjuya ku yadda ya so tasarruful malikul barrur rahim irin tasarrufi juyawa irin na mai mulki albarru arrahim ubangiji subhanahu wata'ala shine albarru kuma shi shine rahim. mai kubutarwa kuma mai yin rahama duk wanda ya kubuta Allah ne ya kubutar da shi wanda duk Allah bai kubutar da shi baya kubuta wannan siffa ce ta Allah subhanahu wataala fi aqdarihi wa awabirahu wa nawahiyahu a cikin abubuwan da ya kaddara wa duniya da kuma abubuwan da ya umarni ga bayinsa da ma abin da ya hani ga bayinsa fa kama annahu la hajara alayhi kamar yadda fi taqdir ma yaqdiruhu ala ibadihi kamar da Allah subhanahu wata'ala babu shamaki gare sa a cikin abin da ya kaddara ma abin abin da ya kaddara ta kadiri wajen kaddara wa sama ya kadiruhu abin da ya kaddara ala ibadihi akan sa min anwa'i taqdir daga nau'uka na kaddarawa abinda Allah ya kaddara shi ke wakana kuma nau'ukan da Allah ya kaddara wa duniya dinnan suna da yawa balma kowane dan adam da irin abin da Allah ya kaddara masa na rayuwarsa farkonsa farkonta da karshenta to kazalika la tarzu alaihi fi ma yashra'u idan Allah shi ke da wannan iko wajen tasarrufi jujjuya abin da ya so juya cikin bayinsa ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ya kashe wanda ya so ya raya wanda ya so ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so idan Allah shi ke da wannan iko wajen tasarrufi ga halittarsa to haka yadda cewa la ya asaru da alaihi babu wanda zai iya gitta ma Allah ba mai gitta ma Allah shi ma ya ko cikin abin da Allah ya shar'anta yace a'a ba haka ya kamata a yi ba ga abin da ya kamata a yi babu wanda ya isa shi ma ya hu li ibadihi a cikin abin da Allah ya shar'anta ma bayinsa da haka daga cikin aqidun yahudawa shine musun wato ainihin canza wani hukunci da wani hukunci kamar da ka in ka lura da farkon aya ma'anan saha min ayatin Allah ke mu shafi wata aya ba daga cikin ayoyin da muka aiko ba aunun siha ko kuma kaddara mun shafe aya din mun kauda ita domin annasu shine annaqlu kiratar da wani hukunci zuwa ga wani abu annasu naqdul mukallafin min hukm mashru'in ila hukmin akhar Dauka ko ciratar da waanda aka tsora bin shari'a na daga wani hukunci da aka shar'anta a kai su ga wani hukunci daban to wa'anda suka fara inkarin haka su ne yahudawa yasa za ka ga akwai ƙungiyoyi wa'anda ke inkarin wato ainihin nafsi na alƙur'ani cewa ai alƙur'ani babu nafsi a cikinsa irin wa'anda suke da aƙidar al'aqalaniyun wa'anda mutane ke cewa su wai alƙur'aniyun amma kuskure ne ma ka kira su alqur'aniyun sam sam ba su tunci wannan sunan ba mutunan da ma kwata bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin qur'ani ba za zaka danganta shi da alqur'ani kuma asalin ƙungiyar al an samo su daga alfalosofa wato yan ilmin kalam masu gabatar da hankali akan nasu asalin ƙungiyar kenan al su ne suka fara aka samu cikin al'umma annabi suna inkarin nafsi na alqur'ani bal ma suna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya da babu wani hadisi da annabi yayi to asalan akidar yahudawa suka fara domin in zaka bincike gano menene asalan akidar inkarin wato nafsi da Allah yake magana anan asalan wa'anda suka inkarin su ne yahudawa wa qad za'ama al-yahudu alaihim la'natullah hakika yahudawa sun riya la'anar Allah ta tabbata yahudu ku ku ce amin ba Allah ya tsine mai yahudawa su yahudawa su suka riya annan nasha yastalzimul bada'a wai idan aka ce akwai nasahi Alƙur'ani to wannan nasahi din yana zuzuntawa kalmar bada alallah wato kalmar bada tana zuntuwa ga Allah subhanahu wata'ala menene albada albada wato kalma ce wata ke nuna wani abu ya faru ba a san da shi ba sai bayan faruwarsa wannan akida yan shi'a su ma suna da wannan akida ta albada cewa Allah da yake yayi da sabon manzo Allah bai san su bane shi daga baya wani abu ya bayyana ma'ana Allah bai san sahabbai za su yi ba a wajen yan shi'a sai sai ya riga ya yi da su kaga wannan kalma suka ce ga zatin Allah ta Allah ne kuma nuna wato nuna rabi ne ga Allah subhanahu wataala kuma danganta jahilci ne ga Allah idan har wani abu zai faru Allah ya gabatar da yardarsa ga wani abu sannan bai san cewa wani abu zai faru ga wannan ba dauki misali da muka kawo na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wurare da dama shi alqur'ani yace radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin tajri ta, al-anhar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 to amma su yan shi'a suka ce sabon manzo Allah kulluhum murtaduna illa salasatan duk sahabban manzo Allah sun yi ridda sai mutum uku kadai da gidar bin al-aswad Sulaiman al-Farisi Abu Abu Dharr al-Ghifari ko wayannan cikin sabai su kadai da musu ridda ba dan haka Abubakar Umar Usman da sauransu su Talha bin wato Al-Hatib bin Abin nan bin Abin nan Talha bin Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da sauran sahabbai su ibn Abbas kai duk ma ko waye a sahabi suka ce kafirai ne ko da yake Allah ya ce ya da su Allah ya da daga baya sai suka kafirce wato kaga suna danganta ma Allah jahilci cewa Allah bai san za su yi kafirci ba sai ce ya da su suna siffanta Allah da siffar dan adam dan adam ne zai maka kyauta ya yarda da kai a yanzu ya amince ma dan bai san halinka ba sai wani abu ya bayyana game da halinka nan gaba sai ce up up up up ashe haka yake to na fasa abin abinda nake masa ma na Allah ba haka yake ba duk wanda ya siffanta Allah da haka yayi kafirci da haka ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ubangiji ya dauka ga abin da azzalimai suke danganta shi da shi sunan yan shi'a suna cewa ai bada ma'ana daga baya bayyana ga Allah bai san sahabbai za su hidda ba sai gaggawa ya yadda da su amma daga baya sai suka yi ridda to wannan kalmar bada yahudawa suka fara dama shi'a daga yahudanci ne kar mamakin abin da suka fara in har ka san menene asalin shi'a dan haka su yahudawa suka ce annan nasha wato shafe wani hukunci zuwa ga wani hukunci da aka ce ana yi yalsalzamul bada'a ala Allah ta'ala yana zan sama Allah wani abu ya bayyana gare shi daga baya wanda bai sani ba akwai abin da Allah bai sani ba su Allah ta yi a hada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada ya ce ilimin sa ya kewaye ko ina kuma ya kirge komi kirgewa ya kai ba za ka ji mamakin kanka ba idan kace akwai wani abin da Allah bai sani ba to in Allah bai sani ba wane ne ya sani sai kana tsammani a tsananka dan adam akwai wani abin da zai bayyana ga Allah daga baya mun faɗa fa a darasin da ya gabata cewa Allah ya kaddara al-maqadir kaddarori kafin ma ya halarci sammai da kasai da abin da ke cikin su da shekara dubu ɗari biyar shekara dubu ɗari biyar Allah ya gama kaddara komai kafin halitta duniya kuma yace da ke inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai to menene zai bayyana ga zai boye ga Allah daga baya kuma a ce wai gashi ya bayyana ga Allah wannan yahuda ce da wannan kirkire kirkire su suka fara wannan mummunan zato ga Allah tabaraka ta'ala wal bada zuhurur ra'ayi idan an ce kalmar bada bayyana wani ra'ayi wani ra'ayi bayyana gare ka ba da allam kun bayan da can baka da wani ra'ayi kenan Allah ba shi da ra'ayin yin wasu abubuwa ko bayyana wayansu abubuwa daga baya kawai sai abin ya bayyana ba a danganta Allah da wannan kwata-kwata wannan dan adam ne kawai ake iya yake iya dagantuwa da haka ra'ayinka na yau gobe kana iya canza ra'ayi a matsayinka na dan adam shi yasa da za ka yi rubutu ko da wasiƙa za ka rubuta iya duk abin da kake tunani kan rubuta da za ka aje wasikar nan ta kwana ɗaya ko biyu in ka ɗauko ta ka duba za ka ga ya kamata a ce ka cire kaza ka sa kaza to wannan kasawa ta dan adam an ba ba Allah ba Allah na da kasawa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira dan haka anan wato yahudawa sun kirkiri wannan kalmar bada suka danganta ma Allah subhanahu wataala da aka suka inkarin nasuhi cewa in dai akwai nasu nasu a ce Allah ya kira wani hukunci ya zo da wani ya shafe wani ya zo da wani to kenan Allah na da siffar bada shine wani abu ya bayyana bayan bai sani ba wannan ba gaskiya bane ra'ayi abin nan nake kira ce sai Yahudawa illa fi tawratihim min al maqalat kuma face a cikin attaura wadda aka ba yahudu akwai maqalat maganganu ma ya dullu al'alan nafsi wanda yake nuni akan shafi wani hukunci zuwa hukunci kenan ba qur'ani ne kawai abin ya shafa ba a cikin littafin a taura akwai nafsi a cikin sa wa min dalika ma safar takwin akwai safar takwin dai daga cikin ainihin wato surori ko ayoyi da ke cikin ainihin littafin at-taura cewa fara'ayur rabb annahu qad kathura سوء الناس على الأرض فندم الرب من خلقه الإنسان على الأرض وتنكر قلبه كدوب وانا سورة رمك أنبتا in ka duba a littafinsu na bible din nan ka duba wannan aya ta safaru wai suna cewa fara'ayur fara'ar rabbu ubangiji ya ga annahu karkasura su'un munanawar mutane yayi yawa alal ardi akan kasa fara dibar rab sai Allah yayi nidama kana ji da kyau wai sai Allah yayi nidama min khalqihi insanan dangane da halitta dan adam da yi wato Allah yayi da na sani aka halitta dan adam bayan ya halitta dan adam ga dan adam yana da mumunan hali sai Allah yayi nidama halitta dan adam in ji shuha wa tunkaru qalbuhu sai zuciyar ubangiji sai ta inkari ta yi musun halitta dan adam wato shi idan ana karanta bible zaka ga kawai kamar wata sai ayi gaba ayi baya ka ji magana babu dadi kamar da ba magana Allah bace magana ce ta wa'inda suka juya littafin a taura da injila suka yi kofin su zuwa ga abin da suke so shi ko da adam da yadda ya kware da magana magana sa kwata kwata ba ta kama da magana Allah kwata kwata shi yasa qur'ani ya gagare duk wani mutum da zai iya koyo ya zo da kwatan sa Allah ya yi ko ɗaya ba wuri ɗaya ba ga tun daga yahud abin nan kafaran farko in za su iya ba sa iyawa hatta su muslimatul kazzab da suke kokarin kokoye qur'ani in ka dauko maganar da suka yi sai ka ji magana ba ta da dadi ba ta da tsari a lokacin da kaza kazzab yake kokarin koyan suratul fil karanta alam tara kaifa ألم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نعم ألم يجعل كيدهم في تضليل نعم وأرسل عليهم طيرا أبابيل نعم ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم wannan shi ne magana Allah a sura fi farkon sura har zuwa karshen ta ka ji aya tana jin aya a ɗauka a aji yadda dai ka sa Alƙur'ani tsarin shi kama bar mu suratul da shi abin nan na musalimatul kazzab shi ma yake kiro ta sura yana kwatanta ta suratul fi lokacin da wannan surar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabban wannan sura ga abin da Allah yake to dama musulmatul kazzab kokari yake duk lokacin da sabon wahayi ya sauka in ya ji abin da ya sauka sai kokarin ke kiran nasa shi ma ya tara mutanansa domin shi na da awar shi ma annabi ne mun faɗa cewa ya taɓa rubutawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa gutacciya abin da ke cikin wasiƙar shi ne yake yin musulmatu ila muhammadin yake min musulmatu ila muhammadin innal arda nisfu hali wa nisfu halak yace wannan wasiƙa daga musalma ce zuwa ga annabi muhammad bi ma'ana zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wannan kasa ta duniya ni ne annabin rabin duniya kai ne annabin rabin duniya ko daga ina zuwa ina ba mu sani manzo Allah sallallahu alaihi sallam yasa aka rubuta wasiƙa aka mai masa da martani manzo Allah yace min muhammadar rasulillah إلى مسلمة الكذاب إن الأرض لله yusa ما يشاء من ibadi yace wannan wasiƙa ce daga muhammad manzon Allah ke zuwa ga musailima makaryaci haka manzon Allah kira shi musailimatu sai zakin kira musailimatul kazzab manzon Allah yace in wato innal arda kasa ta duniya ta Allah ce Allah na gadar da ita hannun wanda ya so haka mai masa da martani to dai muri bari mu ji abin da shi dai surar da shi musulma ce yake kiro da ya tashi farkon surar sa sai ce alfil aya kenan malfil aya ta biyu wa ma adraka malfil aya ta uku lahu damban tawil aya ta hudu wa hurtumun kasir aya ta shida dan Allah wannan ya kamar da Qur'ani kaga alfil malfil wa ma adraka malfil fi'lin ma yake tamamitawa Allah ko ce alam tara kaifa fa'ala rabbuk fa'ala rabbuka bi ashabil bi ashabil fil yace alam tara kaifa baka gani bai da ubangijin ke aikata ga mutanen giya ba alam yaj'al kaidahum fi talil dan Allah wannan ya kamar abinda musulma ya faɗa wai shi kokari yake kikiro wasu surori da za su karo da alqur'ani ko bari ka ji shirme in ka fassara kalmomin zaka san cewa kawai wannan kikira shi yace wai alfi giwa Malfi mai giwa wa ma adraka mal fil ma da ke giwa lahu ban tawil wai tana da <laughs> tana da wai dogon hanci tana da wutsiya gajera dan wannan karatu ne <laughs> a wannan kawai ya kamata ta tsuniya kawai jizo da goji to haka duk lokacin da mutane suka kauce ma ubangiji subhanahu wataala kokarin suke su fito da abin da yake nasu ne dan su su yi kira su ma su samu jama'a a karshe da misalin kazzab an fafata da shi ta hurka yaƙi da kyar aka ce yaƙi wallahi a kansa dan an yi hasaran mahaddata alqur'ani fiye da mutum 700 kusan ba a taba kashe mahaddatan qur'ani mafi yawa ba kamar yaƙin musulmatul kazzab wallahi ya ci ya zan mazaje da yawa da wannan ne bayan gama yaƙi din Umar ya bada shawara ga Abubakar Siddiq cewa ya kamata a tare Qur'ani wuri daya domin ga mahaddata suna neman karewa kuma da kyar aka samu aka kashe shi dan yayi wata dubara yayi wata ganuwa wani gona ya kewaye shi da wata doguwar ganuwa ko katanga sai aka yi katan gate daga lokacin da aka fita damar sun haka ne dan in yaƙi ya ci su dawo cikin su shige da lokacin da aka fafata aka fafata sun kashe mutane da adadi da yawa da suka ga yaƙi zai ci sai sai musu isharar yake wato ilal gaba wato kowa ya mutu a sheka wannan gurin suka yi gudu su aka buɗa dama a kuma tsaro suka buɗe gidan aka yi ta shekawa da dawaki ana barawa suna shiga shi suka kulle shi ma yana ciki sai da aka samu wani ɗan kundun bala cikin musulmi ya yi kundin bala kawai ya yi taka ya tsallaka ya fara shi kan suke ta sara ne amma kafin su sare shi ya buɗe gidan musulmi sai suka shiga sannan ne aka samu aka kashe shi mashirin batul kazzab da haka ire-iren suna da yawa to daga nan shine zaka san cewa wannan abin da muka faɗa game da abin da suka kawo a cikin wannan aya wai safaru sakwayin din nan farrabbu fara'ayur rabbu annahu qad kasara su'in nas alal ardi ard fa nadima rabbu min khalqihi al-insan alal al-ard wa tunkaru qalbuhu wannan in ka duba wato abin nan a wannan a wannan abin nan wannan wannan aya da suka kawo da kuma adadin shafukan zaka gani tunda ba littafi ne da mu da ma muke marisa da shi ba amma dai ga adadin shahi shafar al-kharuj in ka duba to hulka abin nan wanda suka rubuta da harshen larabci da akwai bible da suka yi da larabci akwai da indiyanci akwai da sauran da turanci da sauran abubuwa haka to zaka duba wato ainihin idan ka duba wato kusan mu ce shafi na talatin da biyu aya ta sha biyu ya zuwa aya ta sha hudu duk sun irin wannan jawabi wa Allah ya yi da na sani wajen halittar ɗan adam to kaga wannan ba magana Allah ba ce magana ce ta wanda ya kirkiro musu maganganu ya ya haɗa cikin bible ya cuɗanya abubuwa ta yadda ba sa iya ainihin warwarewa ta yan uwa a takaitan takaitawa da yahudawa su ne suke inkarin ainihin nashi kuma su suke danganta mu Allah kalmar bada wanda muyi magana akan da haka anan fa kama annahu la hajara alaihi fi taqdir ma yaqdiruhu ala ibadihi min anwa'il taqdir kazalika la yata'arradu alaihi ma shara'ahu li ibadihi ba wanda zagitta mu Allah wajen abin da Allah shar'anta kamar yadda ka san babu wanda yake gitta ma Allah wajen yin halittar da ya gada ma. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية شيء باوا أن الله أكو إنا يكي أدوني musulmi ne ko kafiri fal abdu mudabbir shi dai bawan Allah wato Allah ne ya tsara shi Allah ne ya shirya shi musakharan kuma Allah ne ya horar da shi kuma ta hata awamir rabbi yana karkashin umarnin Allah ne addiniya wal qadariya umarnin Allah ta addini da umarnin Allah ta huskar kaddarawa babu wanda ya isa ya fita cikin iko na ubangiji cikin halittarsa in kuma akwai wani ya daga hannunsa ce shi ga shi ya fita karkashin iko Allah sai mu tambaye shi tambaya ɗaya za mu masa a duniyar nan kake ciki ko ko wata wajen duniya kake sai mu ji amsar da zai bawo in ce muna cikin duniya ce to ai duniya ga baki ta karkashin ikon Allah ne Allahumma shada in za ka fata kai wata duniya daban ko ka shiga wata duniya daban wadda ba ta Allah ba in akwai amma mutum ya sani ko ya bi Allah ko bi Allah ba ko ya musulunta ko musulunta ba ko ya bi shari'a ko bi shari'a ba yana nan karkashin kaddarawa ta ubangiji ta fuskar ainihin wato iko babu abin da zai iya yi sai abin da Allah tabaraka ta'ala ya amince ko ya kaddara fama lahu wal itira to ina mu sai samu gitta ma Allah ake Allah ya ce kace a a kaga idan da mutane suna da hankali da ba su gitta ba shari'a Allah ba da mutane suna da halkantar ababa da ba ce Allah ya ce mutum ya bijire ba domin ta yaya za ka bijire ba Allah bayan kana karkashin ikonsa wa huwa aidan waliyul ibadihi kuma Allah shine madadincin bayinsa duk wanda ka gani a duniyar nan Allah shi ke jibintarsa shi yasa cikin sufa Allah daga cikin ayyukan Allah kullu yawmin huwa fi sha'ani a kowane lokaci Allah cikin sha'ani yake ma'ana gulgula ya ka wannan ya kakkantar da wannan ya ba wannan ya hana wannan ya ba wannan mulki a sauke wancan wannan a bashi daukaka wannan a bashi kaskanci wannan a bashi lahiya wancan a bashi ciwo wannan a jarabce shi Allah ko ne lokaci cikin shi gulgula yake shi yasa kafirai a bangaren ainihin nasara da suke cewa Allah ya yi aiki da ya yi aiki ya zo ran lahadi sai ya tsaya ya huta don ya gaji wannan kalma ta'ala Allahu amma Ya yaqulu zalimuna uluwan kabira ubangiji ya daukar ga abin da azalimai ke danganta ma Allah na gajiya sai yasa suke cewa ba sa aiki ran lahadi amma sun manta da cewa wani za sa yana wanki shi wanki ba aiki bane kai ko tafiya ko ta ma aiki ne ko ba aiki bane hawan mashin ko mota ba aiki bane kai shan ruwa da shan abinci ai aiki ne ya kamata ku daina ci ku daina sha ko motsi kan mutum ya tsaya shiru ya tattafa wata musanci baya aiki amma ka kwan ka zauna ka tashi kai tafiya ka dawo ai aiki ne to ba shi ne matsalar ba kawai babban matsalar ku babban inda ciwon yake shi shine danganta ma Allah gajiya da aka yi idan Allah ta baraka wa ta'ala zai gaji na farko dai shi ke ɗauke da duniyar nan da abin da ke ciki shi ke bayarwa shi ke hadawa da ca da ciyarwa Allah yake yi da ba da lafiya da sa ciwo duka Allah yake yi idan akwai wata rana ko wani nau'i daga cikin nau'in gajiyawa ga Allah subhanahu wata'ala to in Allah ya gaji ba zai ciyar ba ba zai shayar ba ba zai ba da lafiya ba kai motsi dan adam ba zai ba ce idan Allah ya akwai ranar da Allah yake kasa ba mu bayan Allah gawa muka tsaya yaya dan al'amuran mu za su zamo kenan wallahi wannan iska da kake gani shi ikon wa yake zuwa gargashin ikon Allah ko da iskan nan zai tsaya sakon daya ba ma awa ɗaya ba sakon daya daya <clears throat> da za a tsaye da iska don duk duniya gaba daya to mun gama halaka kenan domin da za a saka ka wurin da babu iska ba inda za ka shaƙe iska in ka yi minti biyu ka yi wato dare ka yi sa'a sannan ruwan ka gashi shi iko Allah suke sai an sha a rayu da a ce Allah na gajiyawa akwai ranar da Allah zai gajiya ya kasa da mun shiga uku da gaba ɗaya duniya ta roshi domin in aka ce ana ɗauke da kai wanda ya ɗauke da kai in ya raukana gabarin ɗaukaka kai ya za a yi misali a ce ɗauke ake da kai amma wanda yake ɗauke da kai ɗin akwai ranar da zai gajiya in ya gajiya kai ya za ka ƙare da haka kiristoci nuna muku nasiha ku gyara wannan kalma a daga cikin littafin ku kuskure ne Allah bai da gajiyawa ba a sifanta Allah da gajiya kuma ba Allah ya halicci duniya bane sama da ƙasa wai dan dan gajiya ba ba haka bane ba ba haka kwata kwata ba haka bane ba idan kana son ka gane gaskiyar halitta sama da ƙasa da yadda aka halitta su kuma suratul shura kai an makaranta karanta suratul shura buda ka karanta buda bari ka ji ayoyin da ke cikin suratul shura nan za ka gane halittar Allah halittar sama da ƙasa da ma ma abin da ke tsakanin sama da ƙasa da irin kwanakin da Allah halicce su ba don kasawa ko gajiya ba Allah ba shi da siffar gajiyawa بسم الله الرحمن الرحيم حميم نعم سورة الفشلت كلام سورة الفشلت أفضل ترى لم كسر حميم إيه. نعم تنزيل من الرحمن الرحيم نعم كتاب فشلت آياته قرآنا رجيم هديا يعلمون نعم فشير للمشركين وويل للمشركين نعم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم. قل إنكم لتكفرون في يومين وتجعلون له أندادا شكرا ترى قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا حسبك حسبك ubangiji ta Allah ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn shin za ku kafirce wa wanda ya halicci sama a ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu billazi khalaqal arda fi yawmayn sai ki wa taj'aluna lahu andadan ku sai ma Allah wa in su kishoyi daban-daban ku danganta su ku danganta su da matsayin Allah to Allah yake halicci sama a cikin kwanaki biyu ci gaba wanda ya wannan halitta shi ne ubangijin halitta Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa ja'ala yamin rawasiya hawa ba, wa bawaka fiha wa ta fiha aqwataha wa fi ubangiji ta Allah ya ce wato waja'ala fiha rawasiya ubangiji ta Allah ya sanya duwar watsu a cikin wato kasa ta duniya domin farko bayan halitta kasa kasa wato tana rawa sai Allah ya mata turaku turakun nan sune duwatsu da Allah ya halitta aka jajjefa ka duba dai dutse irin na faida ka duba duwatsu irin na ainihin wannan ya kiran wannan angon dutsen kura ka duba dai duwatsu da Allah ta tabaraka ta'ala yake halitta su a bangasa kasa sai Allah yake tura ku ne su a bayan kasa domin Allah ta mai da bikun kada kasa ta girgiza da ku daga lokacin da aka halicci duwar wazo aka jirha mata sai kasa ta nazo Allah yake wa qadar fiha aqwataha ya kaddara ma kasa ko duniya abincinta sai ce fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki hudu in ka ɗauki kwana biyu na halittar ƙasa ka ɗora kan kwana hudu nawa zai baka kwana shida kaga cikin sati kwana ɗaya a babu to wace rana aka fara halitta ɗin wace rana ce aka fara halitta an fara halitta ne wato daga ranar litinin kuma mu ɗauka ko in ka ɗauka litinin talata narba alhamis sai juma'a ko sai ka zo nawa ka zo asabar kaga ba lahadi a ciki to Allah ya gama halittar sama da ƙasar abin da ke cikin kwanaki guda shida daga ranar sai zuwa ranar asabar Allah ya kammala halittar duniya gaba ɗaya sama da kasar duk abin da ke cikin kwanaki guda shida to tunda Allah ya kammala halittarsa abin da yake bukata halitta kenan na halittar duniya gaba ɗaya sai kammala a cikin kwanaki shida aikin ya kare to sai su kiristoci suka ce to Allah ya biyo lahadi sai ya gaji sai tsaya huta ta'ala Allah amma kunu zalimuna uluwan kabira Allah ya daukaka game da abinda da suke suke siffanta Allah da shi Allah ba gaji ayi ba da Allah ya ga dama zai halicci duniya cikin sakon guda ko ma abin da bai kai sakon guda ba amma da ya ambaci cewa ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikin kwanaki shida sai ce sawa'an lisa'ili dan su zamo daidai wa daida ga mai tambaya inda za ka yi tambaya ka ce cikin kwanaki nawa aka halitta duniya sai a ce da kai kwana shida ne Allah ya haka ne don ya zama amsa ga wa'inda suke tambaya amma ba dan Allah ya gaji ba wannan bakar akida ke da cikin littafan kiristoci da suke amfani da suna cewa wato ba a aiki ranar lahadi rashin aiki ranar lahadi kuskure ne kuma kamar na faɗa magana ce kawai a baki amma a aikace ba haka bane ba ba ka kashi ran lahadi kashi ba aiki bane ba ka hitsari ba ka cin abinci ba ka yin wanka a ɗaibon ruwa ma a je a yi wanka ba aiki bane jama'a ya kamata ku gane shi ba aiki bane tafiya daga in daga gidan da kirista yake zuwa inda zai je shi ibada wanda daga nan ya je ya kai basu wanda daga nan ya je tantaka wanda daga nan ya je ga wanda daga nan ya tafi ina wani ma zai bar gari duk shi wannan ba aiki bane ba to cewa ba a aiki ran lahadi wai rana ta da Allah ya yi aiki ya halitta duniya ya gaje huta kuskure ne kuma munar ladabi ne ga Allah subhanahu wataala wannan akida ba daidai bane ba da ka mu sani ubangiji subhanahu wataala waliyun ne li ibadihi wa nasirihim Allah shi ke jibinta al'amuran bayansa shi ke dauke da komai lahiyar mu suyan mu rangon mu abincin mu komai da ka sani a duniya Allah shi ke jibinta sa wa nasirihim kuma Allah shine mai taimako ga bayansa inda ba taimakon Allah da ba mu rayu ba da kuskure ne ma ka danganta ma Allah Allah fa ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyaɗi ko barci bai kama Allah dan bai da siffar kasawa ka kwanta kai abin nan kai gyangyaɗi haka nau'i ne na kasawa kai barci nau'i ne na kasawa domin duk wanda ya kwanta yayi barci in an kira shi ma baya ji sai an ya tashi kuma komai za a yi maka in kana barci baka sani ba to Allah ba shi da wannan siffa ta kasawa in me kake tsammani idan Allah na da siffa ta kasawa mu ya mu kare yaya mu kare da haka waliyun ne ni ibatu waliyun ibadihi ne shi Allah wa nasirihim fa yatawallahum fi tahsil manafi'ahum ubangiji ta'ala shi yake jibintar bayansa wajen cimma amfanuwarsu wa yansuruhum fi daf'i madarrihim kuma Allah shi ke taimakon bayansa wajen ingije musu abin da zai cututtar da su ka san adana abin da zai cutar da kai in ba da kariya Allah ba ai baka sani ba fa min wilayatihi lahum yana daga cikin jibintar da Allah yake yi wa bayinsa shine an yushra lahum min al ahkam Allah shar'anta musu wasu abubuwa na daga hukunce hukunce cewa ku yi kaza ku bar kaza dai zan maslaha ce a gare shi ma taqtadiyahu hikmatahu wa rahmatihi bihim abinda hakan yake hukuntarwa yake zartar da hikimar Allah da rahamar Allah ga bayin nasa shi cikin rahmar Allah ce wa man ta'ammala ma waqa fil qur'ani wa sunnati min al-lafz duk wanda ya lura da abin da ke cikin alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min an-nafsi na dauke wani hukunci a zo da wani ko canza wani hukunci da wani arfu bai zalika hikmatullahi wa rahmatihi ibadihi mutum zai gane da haka mutum zai gane hikimar Allah kuma zai gane rahmar Allah ga bayinsa cewa akwai rahama a ciki wa ina ila masalihahum da yadda Allah yake sadar da bayinsa zuwa ga abin da ya zama masara wato kyautatuwa zuwa gare su min haythu la yash'uruna bi nafsihi ta yadda mutane ba ba sa ji a jikinsa da irin lausasawa ta ubangiji Allah na tausaya bayansa ga matukar tausayawa sai dai mafiyan mutane ba sa ji a jikinsu idan ce ashur wato ji na jiki yayi daban da ji irin na kunne ka ji wani alama ko raɗi ko wani motsi a cikin zuciyar wa cikin gangan sa shine ashur ko a samu jikin jikinka ta tashi ko hankalinka ya ɗaga wani damuwa da ya shigo jikinka jikin ya yi tsam wani sha'ur to mutane ba sa jin ko da irin wannan a cikin gangar su cewa Allah ne mai tausaya musu sai hoyin da suka imani suka gane iko na ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu cikin su na'am am turiduna an tasalu rasulakum kama qilahum kanu qabl na'am wa man yatabaddal al-kufra bil-iman ينهى الله المؤمنين أو اليهود أن يسألوا رسولهم الإمام ناصر السعدي يتي وبنجي سبحانه وتعالى يا هنا مؤمني كوكم يا هنا يهودا ستنبي من زنسو كما سئل موسى من قبل كما يد سكتم أكوا أن موسى تنبيا تنكا تنزوان وتعينهم القرآن فوكا تنزوان إنجيلا والمراد بذلك أسئلة تأنت والإعتراض irin tambayar da ubangiji subhanahu wata'ala ya hari akan ta ga al'umman musulmi da ma yahudawa tambaya ta ƙurewa tambaya ta sa'adati tambaya ta bijirewa Allah ya hani ga musulmi shi irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin dan adam yana da wani abu idan aka aka bar mu barwa mutane wannan kowa a gure kowa hi tambaya abin da ya ga dama to tambayoyi za su yi wa haddana neman ƙurewa kuma hakan ta sha faruwa ga kansa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambayoyi waɗanda ba su da wani amfani ga shi kansa ma wanda ya tambaya misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabiya tambaya sai ce man abi ya rasulullah ya ma'aikin Allah waye babana yanzu da Allah ace yanzu mutum da wayensa bai san babansa ba kuma a gaya masa babanka wane ne idan zai zai da shi kaga ba tambaya ce ta karuwa ba maza Allah bai hushi bai masa babanka abuka hulan babanka shine wani sanan musharakai suna zuwa da nasu tambayoyi na neman kurewa a ce in dai kai annabi ne to ka ce wato wannan dutsen nan ya zama zinari naka ne in kai annabi ne ka sa ki. su zamo mari na ruwa da lambunoni da abubuwa ga sunan kai in kai annabi ne ka daina zuwa kasuwa muga kawai kana shi kawai kai tsaye haka nan ba zuwa kasuwa ta wa da hada rasul ya kula tsama wa yamshi fil aswa wai wani annabi ne wannan ya ce shi annabi ne amma yana zuwa kasuwa kuma kuma yana cin abinci ha sai ya annabi ne a bashi abinci kawai mana hitacci ba sai ya je kasuwa wahala ba kamar yanzu da idan an ga wani malami a kasuwa ce a akaramka Allah haddaku ku to bari in tambaye ka mi ka kama a kama kallahu da Allah mai ka tawa baki to me zai hana ku tafi kasuwa yadda kai ka je kasuwa shi ma da ya karanta kasuwanci ma ya kamata ya je kasuwa ma da kowa kawai jari ne da babu da haka za ka sa mutane tambaya ta neman kurewa haka aka wa annabawa a yi tambaya iri-iri to sai Allah ya hana awa annabi irin wannan tambaya ta neman kurewa tambaya ta sa'annu ta bijirewa kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce yas'alunaka ko yas'aluka ahadul kitabi an tunazzila alaihim kitaban na'am yas'aluka kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa faqad sa'alu Musa sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina Allah jahra to ga ɗaya daga cikin tambayoyin dai daga cikin tambayoyi na ta'annuti wanda kai da jin tambayar ka san ba tambaya ce ta arziki ba Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi ma'abuta littafi suna maka tambaya kai annabi suka yi takakkiya sai suka zo suka mitin dama yan ana son a zo a yi tsokana to sai a je a zauna a yi mitin a tattauna ce bari in mun je mu tambayi kaza mu je mi zai ce to suka zo suna wa annabi tambaya suna maka tambaya an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i a sauko musu da wani littafi daga sararin sama ba wai qur'ani ba wani littafi daban a sake kawowa Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik kai annabi sun maka wannan tambaya ta zuwa littafi ko to hakika sun wa annabi Musa tambaya wadda ta fi wadda aka maka girma me suka tambaye annabi Musa faqalu arina Allah jahra su yahudawa suka ce ka nuna ma Allah ido da ido in ka nuna ma Allah ido da za mu yi imani da kai amma ka zo ka ce Allah ya ce mu gane ba ba mu taba shi ba ba mu dan dan sano shi ba haka kawai mu imani mu ce akwai Allah ta a in dai kana son mai imani da kai nuna muna Allah ido da ido mu gani wannan tambaya ba tambaya ce ta kurewa ba tambaya ce ta ta'annus tambaya ce ta al itiraz a gitta ma abinda ka zo da shi dan a karyata ka to Allah ko ba a ganin sa a duniya duk wanda yake yana ganin Allah a duniya ƙarya yake yi akwai wayansu musulmi suka kwashi irin bakar akidan nan suka ce wai suna ana ganin Allah ko ana shiga halwa ana shiga hauka dai wallahi babu har wanda zaka shiga ga Allah Allah ya fi suka ka gansa a nan duniya na ji wani malamin su wani tsoho yana cewa to wanda ya ce bai ganin Allah ya tambaye ka su shi wane ne kai da kace kana ganin ka ya mana kai wane ne me matsayinka da Allah me matsayinka ga ya muna matsayinka duk wanda ya ce ana ya ga Allah a duniya wallahi kariya yake yi <laughs> ba a ganin Allah a duniya za a ga Allah amma a lahira shi ma sai wa'anda ke da imani ba kafirai irin nan ba kafiri kan bai ganin Allah duniya bai ganin Allah lahira amma mu'mini za su ga Allah wuzuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira mummune za su ga Allah amma a lahira amma a duniya duk wanda yake ya ga Allah ƙarya yake yi bari in tambaye ka ka taɓa ganin aljani da Allah ku tambayi Allah ga hata malam da yake cewa ya ga Allah ya ga aljani wanda bai ga aljani ba ka ganin Allah ko bokaye da ke hulɗa da aljanu ba sa ganin aljanu hakikan yadda aljanu suke ba sa gani amma aljanu zai iya magana da kai baka gan shi ba yulquna sam'a wa aktharuhum alkazibun za su ejeho magana aji ko ruqiya da ake zaka ji aljannu suna magana amma ana ganin su shi mai ruqiya ya gan su da Allah ko tambayi malaman da ke ruqiya sun taba ganin aljannu to aljanni ma Allah ya sha makance su a duniya ba mu iya ganin su ba sai mutum yi ƙarya yake ya ga Allah to duk wanda yake ya ga Allah ƙarya yake ba a ganin Allah a duniyar nan da haka Allah yake sun tambayi annabi Musa cewa ya nuna musu Allah sannan su imani ga wani tambaya ta gaba ta ta'annaci ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya in tubdalakum tasukum wa in tasalu anha ubangiji القرآن تبد لكم عفى الله عفى الله عنها نعم والله غفور حليم وبنجي تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا لا تسألوا عن أشياء تنبيا قبل in aka bayyana muku su tasu'ukum za su muna na muku wa in tas'alu in kuma kuna tambaya game da ayoyi game da abubuwa din nan shine yanzilul qur'an a lokacin da qur'ani yake sauka tubda lakum hudahu bayyana muku ake ga hukuncin su amma afallahu anha Allah ya yi muku daga abin da kuka yi na baya wallahu ghafurun halim Allah shine ma'abuci gafara kuma mai hankuri wanda babu hankuri irin da Allah ka duba yadda ake husata Allah ayi shirka da Allah a zage Allah ayi abin da duk aka ga dama amma Allah ya. ya yi shiru ya kyale ka duba wai a nan duniya fa a nan fa a nan najeriya ake cewa shehu ya fi allah ku bar tambaya wallahi shehu ya fi allah ku bar tambaya waka fa aka yi waiwai wallahi shehu ya fi allah kuma aka za ka shehu baban kowa shehu baban allah wayannan mutane wai su ne masoyan annabi to kaga ka duba inda san shehu ya kai ya kai wai shehu ya fi allah kuma aka zo aka yi wata ta kwana kwanan nan aka ce wai wai menene ma suke suke fara da shi wai wai abin nan ah, burhama burhama mulkin da ka baiwa ubangiji ya kasa ya kasa mulkin duniya amma hatu ba yake wai Allah ya kasa burhama in ya kenan ko shi ba Allah mulki kuma Allah ya kasa mulkin duniya don haka Allah yana tuba wai har yana Allah yana wani dangaji wani wurin ma aka ce Allah yana iskanci wai wa'annan sune musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa in dai wannan ita tijjaniya to duk dan tijjaniya dan wuta ne kuma in wannan ne in wannan wannan ita ce dariƙa to in dai dan dariƙa in dan dariƙa ya shiga aljanna to auna ma zai shiga domin duk kafirci iri ɗaya ne fir'auna cewa ya ana rabbukum al'ala su kuma da suka ce shehu ya yi Allah amma shehu she ba Allah mulkin duniya kuma Allah ya kasa har yana wani rangaji wai shi bayani amma ha tuba yake wa Allah tuba yake ga shehu wannan kafircin kai ka taba jin wata al'umma ta taba irin wannan munan ladabi ga Allah subhanahu wataala irin wannan yan tijaniya amma da amma magana ta ai su ne musulmi ya za a yi musulunci a haka kuma wannan magana da kuka suna faɗa a yin suna fitowa bakin su wallahi tana nan a rubuce tana nan rubuce magaganan da ke da muni na nuna ladabi ga Allah suna nan rubuce halal wani ba sufe ne dan sufi ne su sun san shi haka yayi da rigarsa alkibbar sai daga yace ma fi hajji hijabba illa Allah yace ba wanda ke cikin wannan alkibba sai Allah kai kafircin yan sufaye bai tsaya ba sai da suka yi wani waka suna cewa wa mallahu wal hinzi illa ilahuna wa mal kalbu wal hinzi illa ilahuna suka ce wai kare da alade bin zama faci sune Allah kare da alade wa mallahu illa rahibun fi kanisati suka ce ba wani abu a Allah ba sai fasu a cikin coci wai fasu a coci shine Allah ne jama'a kun ji ganna nan duk shehin da yake karya ne don Allah ya zo zan ba shi littafin kuma ya karanta waƙen da kansa ya fassara mu ji yadda za a yi wama Allahu wal hinjiru wama kalbu wal hinjiru illa ilahuna wama Allahu illa rahibun fi kanisati wai kare da aladai zan wai in ba Allah su ba wai kare da aladai su ne Allah don Allah ka ji wannan magana ko kirista na wannan zancen ko kirta yana wannan zancen to ka ji wannan tabar gazan banza ne da haka wa'idan ganu da muke faɗa kuna cewa ah, ai ai wannan muhabiyawa ne suke abin nan zuwa da addini sabo wallahi muna gaya muku in dai abin da muke faɗa ne sabo don Allah ka zo da tsohon mai karo don Allah in abin da muke faɗa ɗin nan sabo ne ba daga Allah ba daga annabi ba kai ka zo da naka wanda yake daga Allah daga annabi kawo shi in kana da shi mutane sun an an kafirtar da ku an sa ku bautar bayin Allah ba bautar Allah ba yoshi mutum zai lalace ya kasa gane wanda ya halitta shi yanzu yanzu yau da wani ahli sunna ne irin wannan magana ta cewa shehu yahi Allah shehu baban Allah da kaji duniyar nan ta dauka yanzu kai ka da shehu ya yi Allah don Allah ka yadda da hankalinka shehu ya yi Allah ku bar tambaya wallahi shehu ya yi Allah ku bar tambaya kai ka yadda da wannan duk wanda ya furta wannan kalma wallahi ba musulmi bane kuma duk wanda ya yadda da wannan kalma wallahi shi ma ba musulmi bane ga maganganu nan ga waƙe-waƙe na ridda ana ta yawo da su amma sai mutum shi kaza wani yana son annabi Allah ya kiyaye dan haka ubangiji ta'ala yake ya hada musulmin farko yin tambaya in ba an saukar da hukunci ba domin kada su tambaya a sauko da wani hukuncin da zai damar da su dan haka tambayar da aka yi umarni a kai fa hadhihi wa nahwiha wa'inda da muka karanto da ire-irensu su ne ake hani a kansu tambaya ta ta'anna ta neman ƙurewa wa amma su'alul istirshad wa ta'allum amma tambaya ta neman shari'a da neman sani fa hadha mahmudun wannan abin godiya ne a tambayi annabawa wa qada amara Allah bihi Allah yayi umarni da tambaya ta neman sani da ilimi kama qala ala kama da Allah ya yace fasalu ahlal dhikri fasalu fasalu ahlal dhikri ubangiji ya ce fasalu ahlal dhikri ku tambayi ma abuta ilimi ku da ba ku da ilimi in kuntum ta'lamun Allah ta'lamun idan kun kasance ba ku da ilimi ku tambayi ma Husaini kaga irin wannan tambaya Mahmud ana godiya da shi wa yaqarruhum alaihi kuma Allah na tabbatar wa musulmi akan wannan kama fi qaulihi ta'ala yas'alunaka anil khamri wal maisir suna maka tambaya game da giya da caca Allah yace qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kamar yadda muka ambata a jiya ba sun mamaita ayin ba yau don haka a ƙarshe wace tambaya ki abin zargi walamma kanat al-masaid al-munhiyan anha mazmuma yayin da tambayoyi waɗanda ake hani a kansu sun zama abin zargi ne qad tafsil bi sahibu ila kufuri, kuma tana iya sadar da mai ita zuwa ga kafirci sai Allah ya ce wa manya ta al-kufr bil imani faqad dalla sawa as-sabil duk wanda ya musanya kafirci da imani to hakika ya ɓata tsakiyar hanya wanda duk ya musanya kafirci da imani ta ya bata inji Allah kana musulmi ka yi ridda kana musulmi ka zo da maganganu na ridda kamar yadda muka ambaci su kalmomi na ridda duk wa'inda suke da wannan kalmomi wallahi sun ridda in sun sallah Allah bai bukata domin sun karya kalmar shahada kalmar shahada tana karewa kamar yadda ka san arwala in an yi ta tana karewa in an yi abin da zai kare ta ko ka je ka yi fitsari ko ka je ka yi bahaya ko ka yi iska yana karya arwala to haka kalmar shahada bayan faɗa tana warwarewa idan mutum ya faɗi maganar ke warwarewa ko ya aikata aiki na kafirci sai shi ridda Allah ta'ala ya tsare mu ah, ya yan uwa anan muke ganin zamu yi birki abinda muka faɗa muka daidai daidan daga Allah ne ayin da muka yi kuskure kuskure daga gare mu ne muna fatan Allah ta'ala shi muna afuwa, kuma ya muna ga munkatar da abinda muke karantawa sai gobe sai man duba da aka da suka kawo tambayoyi ba za mu amsa sai ba sai gobe wannan shine ka'idar mu ba mu amsa tambaya ta yau sai gobe wanda da suka rubuto tambayoyin su gobe za su ji amsa su gwargwadon yadda baka iya in ba mu sani kuma ce ba mu sani ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh